baki mai yanka wuya. Hukumar ƙidayar jama'a ta Najeriya ta tsara gudanar da ƙidayar 'yan ƙasar a daidai sa'ad da ake shirin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a shekara mai zuwa ta 2023. To hakan zai yiwu a cikin kakar zaɓe? a jihar kano kuma 'yan sanda sun kama wani shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar da tarin katunan zaɓe lamarin da ya sa 'yan adawa suka ce da lauje cikin naɗi jama'a assalamu alaikum hukumar ƙidayar jama'a ta najeriya ta bayyana shirinta na gudanar da babban aikin ƙidayar 'yan ƙasar a cikin watan afrilun shekara mai zuwa ta 2023 'yan kwanaki kalilan kafin mika mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnati babban zaben kasar zai gudana ne a cikin watan fabrairu yayin da kuma za a rantsar da sabuwar gwamnatin kasar a ranar 29 ga watan mayu lamarin da ya sa tuni masu fashin baki suka soma bayyana ra'ayin cewa ba shirya aikin na kidayar jama'a a lokacin da ya dace ba. To sai dai shugaban hukumar ta kidayar jama'a Nasiru Isa Kwara a lokacin wata ziyarar aiki ta halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a Amurka ya tattauna da Aliyu Mustapha Sokoto inda ya ce ai aikin magaji baya hana na magajiya. Wannan lokaci da muka neman shugaban ƙasa ya yadda da shi ya mana hmm. mun zaɓe shi ne don muna son ba mu son ainihin Eh, process na yin census da kuma ainihin eh, sakamakon eh, gidayen kada harkan zaɓe ya shafe shi shi yasa muka so a yi gama zaɓen aka gama zaɓe har result ya fito sa'annan sai mai census kada ce za mu yi census ina ko ya favorin gwamnati ko ya favorin waɗansu wani eh, eh, eh, ko sabon gwamnati kusan lokacin da kuke gida amma kamar ba gwamnati ma ana tsakanin sabon gwamnati da tsohuwar gwamnati amma amma hada hada siyasa ba zai kawo cikas ba insha Allah ba zai kawo cikas ba don ah, ana harkan siyasa ah, wanda yake muna son kowa ya fita ya je ya yi zaɓe hmm. ah, na kwarai mu ma muna namu harkan shirye-shiryen gidayen Eh, ana gama zaɓe eh. a result da fito sai mu shiga fili mu shiga fili daga mu soma a gidaya wannan rabin nasiru kwara ka san dai harkar zaɓe kamar da nace shekara goma sha bakwai ba aishi ba kuma wannan ma duka duka za shi ne zaɓe na biyar tun da najeriya ta zama ta ƙasa ƙidayar da za ku kai na wai zaɓe eh. ƙidayar da za <laughs> <laughs> me bambanta ƙidayar da aka yi can baya da wanda za ku yi a ƙidayar da aka yi can baya kusan ɗaya ne da yake ma'aikatanmu ke wannan eh, gidayen hmm. shi dai kawai yanzu allah ya kamu zamanin da ake amfani da hmm. na'ura hmm. na'ura kuma yana kawo sauƙi ga gidayen harkan gidayen yana kawo kuma abinda da ke cewa transparency so yin eh, shafili ba yin shafili ba eh, boye-boye to inda zai abinda zai babbanta kenan da wancan kuma wannan karon mun yi amfani da na'ura da satellite images eh, eh, watan da adam kenan eh, aka ba kowane gini a ƙasar mu na Najeriya code ɗinta ah, saboda aka duk wani wanda za a gidaya za mu danganta shi da wani gini cewa yana ga ko da ba ginin a ginin ah, ah, mahalli na zama na zama na gida ba na ofis ba amma mun gida hada na ofis amma ofis din category ɗinsu daban suke so kuma a wannan karo an ce da kwamfuta za a kida bayan da aka saba rubutu da hannu ko kwamfuta za a kida shi yasa abin da ya babbanta shi kenan da so yana da waya a yi eh, ciko-ciko ko eh, gudi eh. ba za a iya ba insha Allah ba za a iya ba don shi wannan akwai yanda aka tsara shi na'urar mm. um, ana kiran fencing eh, fencing kamar wani katanga ne katanga eh. aka yi ma wanda aka bashi aiki gurin mm. ba zai iya wuce inda aka bashi aiki ba saboda haka ah, ba za a samu a ce ko ya wuce um, eh, yanka amshi ba ko mm. kuma a ce wani ya fito daga wani guri ya zo a gida ya shi wani guri yanzu mutumin da ke nasarawa wanda yake benue da wanda yake plateau duk ba za su iya zuwa cikin jihohin juna ba za su iya ba a kidaya su fiye da sau ɗaya ba ba za su iya ba kowa sau ɗaya za a kirga shi ko kuma kowa sau ɗaya za a eh, kira shi a gidan da ke amma za a gane in wani an kirga shi ya dawo ne shi shi a sake kirga shi ah, to ai ka san muna da inki da muke oh, ma eh, hmm. duk wanda aka kidaya shi ya zo abin aka duba cewa yana ba za a kidaya shi ba eh insha Allah To, um, ka san eh, matsalar ƙidaya a Najeriya a tarihin ƙidaya da aka yi a uh, Honorable Nasiru Kwara shi ne kowane addini kowane kabila kowane yanki yana so a ce su suka fi yawa ta yaya za ku bullo wannan musulmi na so a ce su suka fi yawa kirista na so a ce su suka fi yawa inyamuri na so a ce shi fi yawa bahaushe na so a ce shi fi yawa haka bai rufe. Eh. ya za ku yi da wannan a wannan karon kamar yadda aka yi eh, eh, alif ɗari biyu da shida 2006 eh, eh, mun cire harkan addini da harkan ba za a tambayi mutane addinin su ba za mu tambaya don wannan yana da muhimmanci sosai amma muna ganin eh, kan namu bai haɗu sosai ba har ga za mu iya ce za mu yi wannan tambayoyin ba da don yana jawo mana rashin zaman lafiya so tun da shi yana da muhimmancinsa amma bai kai ga a ce ai in ba a yi shi ba Eh, shi yin ba zai um, eh, kammalu ba muka eh, decidin cewa gara a cire harkan addini da harkan kabilanci ba za a tambayi kabila ba za a tambayi addini ba nan ne karshen tattaunawar da shugaban hukumar kidayar jama'a ta najeriya ba za mu kawo muku ci gaban hirar a shirinmu na gaba amma kafin nan bari mu garzaya a jihar kano inda rundunar 'yan sandan jihar a wata sanarwa ta tabbatar da kama shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar na mazaɓar yautan arewa da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta gabasawa aminu ali ɗauke da katunan zaɓe har ɗari uku. wannan lamari dai ya ja hankalin wasu jam'iyyun adawa a jihar har suke zargin jam'iyyar mai mulki da ƙoƙarin shirya wata maƙarƙashiya a yayin da aka tunkari babban zaɓe mai zuwa Umar Haruna Doguwa shine shugaban jam'iyyar NNPP a jihar ta Kano. To wannan abin da ya faru wani abu ne da muka kalla yana faruwa sama da sati biyu zuwa sati uku da suka wuce. A yan jam'iyyar da suke gwamnati da taimakon gwamnati sun fara wani shiri suna bi gida-gida da lungu-lungu musamman ƙauyuka suna karɓa katunan zaɓe na jama'a. suna tarawa a gurin su mun samu wani rahoton a dan batta mun samu watsanya mun samu kunci kuma dukkan lokacin da muka samu muna ƙoƙarin sanar da DPO da kuma darakta na SS da yake wannan karamar kuma shi wani mutumin Aminu Alshana shine shugaban jami'ar APC na wannan mazabar inda aka kama shi da katukan zaɓe guda 367 a gurin zashi shi kadai kusan katukan zaben wannan akwatin gaba daya karbe su a fata na da kuma addu'a da nake yi shine jami'an tsaro kamar da suka dauka mataki a Kano yanzu muna yaba kwarai a dau mataki a kowace jiha da take arewa domin hana mutane kwacewa al'umma wannan kati nasu wani shine darajar su kuma doka ce ta electoral act da ta ce ba a yadda wani mutum ya mallaki sama da daya ba hmm, to amma tun da yan sanda an ce sun kama shi ko kun tabbatar da cewa yana hannun yan sandan na je ofishin yan sanda na Bamfai kuma an tabbatar min cewa yana tsare a bangaren CID kuma an ma nuna min katin da aka kama shi da shi saboda mu mun gamsu mun yadda yan sanda za su yi adalci a wannan kes din kuma muna ganin alamun adalcin da suke a wannan kes din to idan haka ne ku a mataki na jam'iyya me kuke dauka tunda kuma in kun dau mataki za a ce wacce hujja kuke da shi ita ta cewa misali watakila an yi ne saboda jam'iyyar ku ta NNP. A to wacce hujja yake da ita tara katin jama'a 367 me dalilin me ya gamsu da katin su? ai ba shi da wani gari da ka su daga ganin wannan tsare-tsare ne na ya za a yi makudin zaɓe me nasa me nashi me nashi nasu ne ai ba nashi ne, kuma me yasa ya yi tsoro zai gudu A kama shi ko ba a nan gurin kada suke ba za ta bi suka karban katin mutane me ma ya hada wannan karban katin in ba rami mai kawai a hankali da rami magana kuma ya faɗa da bakinsa ya faɗa cewa sa shi aka yi karɓa plan ɗinsu shine arewacin Najeriya ce ake bakin ciki ba a so ta yi botin yadda ya kamata ake so a yi downsizing ɗin wannan botin na arewacin Najeriya kuma shi ne abin da muke faɗa mutane cewa waɗannan mutanen suna da ajanda ta ƙiyayya ga arewa gaba ɗaya. anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku martanin jam'iyyar ta apc dangane da wannan batu da kuma ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar kidayar jama'a ta najeriya godiya ga shugaban sashen hausa aliyu mustapha sakkwato da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari sai kuma jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka.